alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan godiya ga Allah da salati ga manzansa muna yi wa dukkan masu ganinmu da sauraronmu ta cikin wannan shiri namu na tarihin annabawa inda muke kawo tarihin annabawan Allah da darussan da za mu koya daga cikin yadda mafi darajar mutane su ne annabawa suka gudanar in ba a manta ba mun tsaya a inda muke bayani a kan tarihin annabi hud alaihi salatu wassalam wanda mun yi bayani an kama sunansa sau bakwai a cikin alkur'ani a cikin surori guda uku suratul araf sau ɗaya suratu hud sau biyar suratu shu'ara sau ɗaya sannan annabi hudu balarabe ne shine annabi farko balarabe kuma an yi shi a yankin ƙasar yemen yanzu ƙasar yemen a wani birni da ake kira hadramaut tsakaninsa da wani guri da ake kira oman a cikin ƙasar wato yaman sannan kamar yadda muka bayani mutanensa su ne farkon wanda suka fara butulcewa allah ko suka zama kafirai bayan an halakar da mutanen annabi hud an yi ruwan tufana an dawo duniya ta dawo cikin haske cikin tauhidi cikin gaskiya cikin amana cikin adalci cikin tausayi cikin rahama cikin jin kai su suka fara butulcewa allah suka fara kafurcewa suka fara kangarewa suka fara aikata laifuffuka wanda ya kai ga suka shirka aka tura musu dan uwansu ɗan cikinsu ɗan kabilarsu. yaransu annabi hud kuma mun ji yadda ya kai musu wa'azi da hikima da azanci da irin kalmomi da yake gaya musu masu daɗi da yadda suke mayan masa da munanan kalmomi wanda mun ji wannan a cikin suratul araf yanzu mun tsallako guri na biyu cikin suratul hud inda aka yi magana sa ayoyi guda goma daga aya ta hamsin zuwa aya ta sittin wanda shine muka fara karantawa a wancan lokaci Allah ce wa ila adin akhahum huda adawa mun aika musu ɗan uwansu annabi hud adawa ad ɗan aus aus ɗan sam sam ɗan nuh alaihi salatu wasalam kamar yadda malam ibn kathir ya ka a cikin littafinsa qasasul anbiya qala ya qaum yace ya ku mutane na bai ce ya ku kafirai ya ku fasikai ya ku fajirai ya ku mushrikai ya ku yan bid'a ya ku yan iska ya ku shegu ba ya kaum suna laifi amma ya ce ya kaum saboda a cikin wannan akwai hikima akwai dabara na mai wa'azi ya fara wa mutane da kalmomi masu daɗi ubudullah ku bauta Allah kun ga ya fara da tauhidi ibadatullah bauta Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu wanda shine mafi girman bauta da aka wa Allah shi ne kaɗai tashi da bauta kamar da mafi girman laifi da aka wa Allah shi ne shirka Malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani macancancin bauta ba shi ba in antum illa muftarun ku ba ku zamo ba face masu kira ƙarya iftira'i ne kuke wa Allah da za ku ce ga wani abu da za a bauta masa ba Allah ba ko menene wannan abin ko mala'ika ne ko mutum ne ko aljani ne aljannin ma ku ba su sunaye ku kira su ruhanai ko iskokai ko mutanen ɓoye ko dodanni ko fatalwa ko kira su inna uwasu ko mai danko ko barhaza ko ifilani mai kokuna ko 'yan madabo ko 'yar wacece duk waɗannan sunayen ku kuka sa musu babu su kwata-kwata cikin wannan sunaye akwai aljani akwai mala'ika akwai mutum ma duk ragon abin da kuke musu suna din nan duk babu su saboda haka in antum illa muftarun ta yace in asma an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan babu wata hujja ba wani dalili Allah bai ce ai ba bai sa ayi ba bai yi umarni ai ba bai kuma saukar da wani dalili na ai din ba kuna yi ne da san ranku da san zuciyarku kun san kuma waɗannan abubuwa tsirrai ne dabbobi ne itace ne katako ne karfe ne dutse ne ƙasa ce yashi ne burji ne duk abubuwa ne na ku na amfani wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke duniyan nan naku ne amfanin ne saboda haka ba wani abu ne da za a mai da shi abin bauta ba ya qaum har yanzu bai fushi ba ya qaum ya ku mutane na akwai tausasawa a cikin wannan la as'alukum alaihi ajran ba na roƙon ku ko tambayar ku lada in ajariya illa ala lazifa lazi fatarni ladana yana gurin wanda ya kirkiro ni ya kago ni kuma ya sa ni wannan aikin wato ban nemi lada ba mai wa'azi ba zai ce sai an biya ni zan wa'azi ba ko kuma in za a shigo wajen wa'azina sai an yanki tiket ba ko kuma wa'azina sai an samun albashi kaza ba wannan duk mai wa'azi kare ya wannan wa'azi ana yin sa ne free of charge yuwazza'u majanan wala ba ba a siyan wa'azi ana ba da shi kyauta ne majanan ake wa'azi afala ta al al'aqalu aqalan hankali iri biyu ne matbu wa masmu' matbu wa masmu' akwai hankalin da kake koyansa akwai hankalin da ake halittarka akai ka hankalta yasa ana ke cewa mafi yawansu ba su da hankali kada mutum ya ɗauka hankali na kai tsafta kai kwalliya in ka ga abin da zai cuce ka ka gudu in ka ga abin da zai amfane ka ka yi sannan ka san masoyinka ka san makiyinka ka san na kusa ka san nesa duk wannan hankali ne da kowa ya tarayya a kansa hankaltar gaba cewa wannan duniya ba taka ba ce ba kai kai kanka ba yinka a kai sannan waye ya yi ka me yasa ya yi ka a ina kake ina za ka me zai faru mai hankali shi yake kan sau ɗanan tambayoyi to su ne hankalin da ake nufi ya hankali da cewa na ai ba shi da hankali ko ya kasa hankali ko bai da hankali ko bai hankalta ba to shi ne ce afala gilon? wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ci ake cewa ya ku mutane na ku nemi gafara Allah ku nemi Allah ya yafe muku ku tuba Allah ya yi kira ce qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya kira ya yi shela ya ce ku taho ya ku bayina ku duba Allah bai ce ya ku kafarai fasikai fajirai kaza a'a ya ibadiyal lazina asraf ya ibadi duba Allah duk da laifin da muke masa bai yanke alaka da mu ba bai kore mu ba bai kaskanta mu ba bai tozarta mu ba bai wulakanta mu ba bai disga mu ba sai ce ya ibadiyar lazina asrafu ya ku bayina da kuka yi barna ala anfusihim akan ku la taqanatu min rahmatillah kada ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana yafe zunubi duka duka sai yafe maka kowane zunubi kai ka mutu kafin ka mutu ka tuba Allah zai yafe ma kowane zunubi kake ka mutu mutukar ba shirka ba ba kafirci ba ba shirka ba ba munafunci na aƙida ba ana sa ran Allah ya yafe maka da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' saboda haka ya ce ya qaumi astaghfiru rabbakum shi yasa istighfari wato da tuba kowane annabi yakan jaddada mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum Midirara. wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la juna lillahi wa qara kun ga annabi nuhu ma yace ku istighfari zaka annabi sallallahu alaihi wasallam zo da isa wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ce ya ayyuhan nas tubu ila llah wa inni la atubu ila llah wa astaghfiru aksara min 70 marra ko mi'at marra annabi yakan yi istighfari sama da 70 ko yakan yi istighfari 100 a rana annabi yana da siga ta istighfari ce astaghfirullah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifir li wa tuba innaka antal wahhab rahim astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal rahim اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك wa ana ala ahadika wa wa'adika a a'udhu kamin min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kun ga da tuba aikin annabawa ne aikin manzanni ne aiki ne na wato koyar da mutane su tuba zuwa ga Allah ya qaumi astaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah thumma tubu ilai sannan ku tuba astaghfirullah wa atubu ilai yursil sama'a alaikum midrara Allah zai aiko muku da sama wato girgijiya da hadari a ruwan sama mamako kamar da bakin kwarya ruwa ya dinga zuba mai albarka wa zidikun kuwatan ila kuwatiku Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi wato in kuna istighfari kuna tuba ashe istigifari sinadari ne na samun ƙarfi sinadari ne na samun ruwa sinadari ne na samun 'ya'ya sinadari ne na samun arziki sinadari ne na samun rayuwa mai kyau cikin inganci idan aka tuba aka istigifari ashe halin nan da muke ciki istigifari ne mafita wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wahum yastaghfirun suna neman gafara suna neman afwa suna tuba saboda wannan sai Allah ta'ala ya kawo sauki wala tatawallau mujrimina kada ku ba da baya kuna miyagu kakku yi wannan wanda ya zama ya ba da baya ya kangare yaƙi yaƙi bi ya yi girman kai ya yi fitsara ya yi rashin kunya ma Allah ƙarshensa ba zai kyau ba ina masu mulkin nan ina masu takama alam nuhu likil awwalin Allah ce ba mu muka gama da na farko ba thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin kazalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa ga miyagu miyagun mutane ba sa ƙarshe mai kyau saboda haka ya ce wala tattawallau mujrimina kada ku ba da baya kada ku kau da kai kada ku yi watsi da wa'azin da ake muku kuna miyagu ku zama miyagun mutane ƙalu to mun ji dai wa'azin da ya da gargaɗi da ya musu me amsa su ƙalu ya hudu ma ji ita na bi bayyanat ba girmamawa ba ladabi wajen ba da amsa shi ya ce ya kau, su kuma suka ce ya hudu hudu kawai ba annabi ba ba malam ba ba gafata malam ba ustaz ba shehi ba ba dakta ba ba profesa a hudu hudu to ya za ka yi ka tsira kana wa annabi irin wannan kana wa masu wa'azi kana wa addinin Allah iskili ya hudu ma ji ita na bi bayyanat baka zo mana da wani hujja bayyananniya ba wa ma na hadu bi tariki alihatina an kaulika mu ba za mu bar gumakanmu ba don wannan surutun naka can ma suka ce a ji na lina abudallaha wahadahu wa nazara ma kana ya abudu aba'una fa'atina bima ta'iduna in kunta mina sadiki yanzu kana mana wa'azi cewa mu bauta Allah shi kadai mu bar abin da iyayenmu suke bautawa ka zo mana da abin da ka mana alkawari in kana da gaskiya nuku suka ce wa ma na hannu bi tariki Ali hatina an kaulika faɗan nan taka ba za ta safa mu daina bautawa gumakanmu ba wanda muka tarar da iyayenmu a kai muna nan a kai wa ma na hannu laka bi mu'minin mu ko ba za mu taɓa zama muminai ba saboda kai ai wa ma na hannu bi sababi ka au sababi wa wa'azika bi mumini ba za mu taɓa imani ba san ba mu ba imani da kai kawai ka san da dare ya maka in na ƙulu illa a taraka ba'adu alihatina bisu ba kai ba muke faɗa ba face shashin gumakanmu sun yi fushi sun harbe ka da wani sun wato maka baki ya kama ka ko sun jefa maka wani mummunan abu ya same ka saboda haka wannan abin da kake alama ce ta ka haukace hauka ce wannan kuma taɓin kai ne ya same ka saboda gumakanmu sun fushi saboda kana yawan faɗan magana a kansu cewa a ƙaurace musu to shine lata ko manata ko uzza ko hubal ko ya fushi ya taɓa ka da wannan abin da ka samu kanka wato <laughs> wa'azin ma da yake wai ma gunki ne ya fushi ya haukata shi ko ya jefe shi da wani abu aka jefe shi aka yi masammu ya kama shi saboda haka wannan alama ce ma ta hauka alama ce ta gumaka sun yi fushi sun haukata shi ko sun jefe shi ko sun masa wani makaru wanda ya faɗa masa abinda da suke faɗa kenan ko suke ɗauka ko suke faɗa ƙala to daga nan sai annabi ya ce tunda hayan suna gama bayan tasirin da suke gani a kan gumakan nasu ko kuma suna ga tasirin su ya kai har annabin Allah ma za su iya faɗa masa yace inni ushhidullah ni na shaidar da Allah Allah shi ne shaida washhadu kuma kuma ku zama shaida anni bari'un mimma tushrikun ni kubatacce ne ga barin abin da kuke wa Allah tarayya da shi ban yadda ba ban bu ba ban aminta ba ban goyi baya ba ban yi farin ciki ba ban yi shiru ba da abin da kuke bota ba Allah ba na tabbatar wannan abin shirka ne a ɗauki wani gunki min dunihi ba Allah ba faki duni jami'an sun malatun tunzirun to ku je ku kulla min makircin da duk za ku iya yi kada ku saurara min kada ku saurara in dai akan daina wa'azi ko in daina karantawa ko in daina faɗakarwa ko in daina jan hankalin mutane su koma ga Allah su ba Allah su tsaye da gaskiya su tsaye da adalci su yi ilimi su ba jahilci su yi musulunci su ba kafirci su yi adalci su bar zalunci su yi gaskiya su bar ƙarya su yi imani su bar munafunci su wato zama akan ilimi su bar jahilci su bi sunna su bar bid'a su zauna akan gaskiya su nisanci ƙarya in dai wannan kuke so a daina to ba za a daina ba domin ko ku ba kwa buƙatar gaskiya wani yana buƙata in kai ba za ka yi ba fa illan tu'minu li fa'tazilun in ba ku yarda da ni ba to ku san da dare muku ku kyale ni ci gaba ba za a rasa wani da zai amsa ba amma kai baka bu ba baka bar wani ya bu ba baka yarda ba baka kyala wani ya yarda ba kuma ka ce a daina kai kana naka ba hana ka ba ka ce shi wannan da yake nasa ya daina wannan babu adalci ba yancin dan adam ba girmama ra'ayin dan adam da mutuncinsa da ba shi dama ya faɗi albarkacin bakinsa na abin da iya da shi kuma ya gamsu da shi kuma yake ga shi ne gaskiya ba saboda haka suka ce ya ce ku zama shaida inni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa tawakkul sidqul i'timad ala ka samu gaskiyan dogaro da Allah ma'asika bihi wa matar ka yadda ka gamsu cewa duk wani abu da zai jawo maka na alheri Allah ne kadai yake da ikon jawo maka alheri Allah ne kaɗai yake da ikon tunkuɗe maka sharri ka dogara ga Allah kuma ka samu aminci ɗari bisa ɗari akan haka baka shakka baka kwakwanto baka zato da gaske kake da yaƙini kake da tabbas kake akan haka rabbi wa rabbikum Allah shine mahalicci na makagi na mamallaki na mai gudanar da ni kuma shine mamallakin ku makagin ku mai gudanar da ku ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wata dabba kowace iri kullum ma ya dubbu ala wajhil ard duk abin da yake ya dubbu yake motsi akan ƙasa sawa'un mai kafa biyu ne ko mai kafa hudu ne ko mai jan gindi ne ko mai tashi sama ne mai rayuwa a tudu ne ko mai rayuwa a ruwa ne ko mai rayuwa a tudu ne da ruwa wanda ake ci ne ko wanda ba a ci ne mai haihuwa ne ko mai yin kwai ne dukkan halittun nan baki ɗaya wato Allah shi yake rike da makwarkwaɗa kansu ma'ana rayuwarsu da gudanar da su da tsara musu rayuwar da a hannun Allah ta'ala yake shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ba wanda ya ba shi ba ba kuma wanda yake taimaka masa wajen yin waɗannan abubuwa da gudanar da su baki ɗaya inna rabbi ala siratin mustaqim kuma Allah mahalicci na shi yake kan daidai da haka wanda ya bi Allah shi ya zama ya bi daidai Allah shi yake kan adalci wanda ya bi Allah shi yake kan adalci saboda hanyar Allah ɗoɗar take fes take ba ta da wani gurɓata ba ta da lalacewa fa in tawallau in kuka ba da baya qad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaikum ni dai na riga na fita abinda aka sa ni nayi an ce in faɗa na faɗa yadda kuma ta ku ci in kun yadda ku amfana in ba ku yadda ba kanku kuka jawowa kanku kuka yi asara wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma Allah mai iko ne ya mayar ya halakar da ku ya kawo wasu su kwafe ku su maye gurbin ku kun tafi kenan wala tudurrunahu shay'a ba za ku cuci Allah da komai ba ba abin da zai cuci Allah ya ku bayina da na farkonku da na ku da mutanenku da ku da mazan ku da mata da za ku haɗu ga baki ɗaya a guri guda ku roƙe ni bukata in biya muku ba zai tauye ni da komai ba da da mutanenku da aljanunku da na farkonku da na ƙarshenku da mazanku da matanku da yaranku da manyanku duka ku haɗu a guri ɗaya kuna saɓan Allah ba za ku cuci Allah da komai ba saboda haka ka ɗauka kana cutar Allah kan ga kake cuta inda rabbi ala kulli shay'in hafiz Allah na wato mahalicci na mai kiwo ne akan komai yana kula da komai wannan ma ja amurina da umarninmu ya zo na a halakar da su na jaina hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tseratar da hudu da waɗanda suke tare da shi da rahama da gare mu wa jaina min azabin ghaliz muka tseratar da su daga azaba kakkaura mai kauri mai yawa mai faɗi wa tilka adun waɗannan can su ne adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi inkari ayoyin Allah da ya aiko manzo da shi wa asau rusulahu suka saba wa manzanninsa wanda ya karyata manzo ɗaya ya karyata dukkan manzanni wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka bi umarni na dukkan mai tsaurin kai kuma mai girman kai wa utibi fi hazihi duniya la'anatan aka biyan musu da la'ana da tsinuwa a nan duniya wa yau qiyamati da kuma rana alkiyama ala inna adan ku saurara mutanen duniya adawa kafaru rabbahum sun kafircewa Allah ala bu'dan nisa ya tabbata daga rahama Allah li'adin qaumi hudin ga adawa mutanen annabi hudu tsinuwa ta bisu. su la'ana ta bi sun shiga uku sun lalace sun taɓe sun taɓarɓare saboda ƙin gaskiya da ƙin karɓar gaskiya wannan abin da ya faru ga adawa garin na nan a cikin ƙasar yaman har yanzu gurin na nan kuma wannan darasi ne ga dauloli ga jahohi da shugabanni da masu mulki da masu kuɗi da masu ilimi da mai gida da shugaba kowa ya ƙoƙari ya ga bai yi tsaurin kai irin na adawa ba bai laifi irin na adawa ba domin allan da ya halakar da adawa yana nan allan da ya ce adawa su bi shi ya musu rahama yana nan in mun bi shi zai mana rahama zai ji kanmu zai mana afuwa zai yafe mana laifin da suka yi kada mu irinsa gazar da suka yi kada mu irinta in ma mun yi to ga kofa nan annabi ya ce mana mu tuba mu istighfari mu koma ga Allah kofa Allah a buɗe take yana gafara yana jin kai yana afuwa yana yafiya Allah ta'ala ya fi mana nan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh